This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana wannan kara mitoci 17.25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. jama'a masu saurari assalamu alaikum yanzu ma grace alheri abdu ce tare da salihu garba da sauran abokan aiki ke farin cikin jan ragamar shirin bayan labaran duniya za ku ji yadda 'yan najeriya da ke zaune a jamhuriyar niger ke haramar zaɓe da ke tafi a najeriya sai kuma maimaicin ciki da gaskiya na ibrahim alfa ahmed Mustapha Nasiru Batsari zai shigo da sharhin rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun Arewacin Najeriya na wannan mako. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum ga labaran. Kasar Jordan ta rataye 'yan ta'adda biyu safiyar laraba ɗin nan a wani abin da ya zama tamkar mayar da martani akan kashe mayakin samanta da kungiyar isis ta yi 'yan ta'addan da aka kashe sun hada da sajida a rishawi wata 'yar ƙasar iraki da take jiran hukuncin kisa domin rawa da ta taka a wani kunar bakin wake da ya faru a birnin aman a shekarar 2005 hukumomin jordan sun rataye, sun rataye ta ne kwana ɗaya bayan da aka bayyana wani bidiyo ta yanar gizo da ya nuna yadda 'yan kungiyar isis suka kone sojan saman saman kasar jona din muath al kasiba da ransa yana kulle a cikin wani akurki mayakin an cafke shi ne yayin da jirgin da yake tuki ya rikito cikin ƙasar siriya a ƙarshen watan disamban bara dama yana cikin ayarin ƙawancen da amurka ke yi wa jagoranci da ke kai hare-hare a kan ƙungiyar isis bisa ga lamu dai an kashe muaz ne a tun ranar uku ga watan janairu dinnan na wannan shekara yayin da ƙungiyar isis take neman a yi musayar mutanen ɓangarorin da bangarorin biyu ke rike da su jordan ta yi kance ƙungiyar ta ba da shaida cewa sojanta yana nan da rai kafin ta saki a rishawi. ɗaruruwan sojojin chad suka shiga yankin arewa maso gabashin najeriya a wani shirin haɗin gwiwa na ƙasashen yankin domin kawar da ta'addancin boko haram shaidun gani da ida sun ce sojojin chad sun ƙetare gada daga kamaru suka shiga garin gamboru da ke cikin najeriya wasu sojojin chad kuma kusan 300 sun ja daga a boso garin da ke kan iyaka tsakanin najeriya da nijar mai magana da yawun gwamnatin tarayyar najeriya mike omeri ya gaya wa sashen hausa na murya amurka cewa chadi tana aiki ne da yarjejeniyar da kasashen yankin suka cimma na yakar 'yan ta'adda da ke yankin su ƙasar chadi tana cikin ƙasashe hudu da suka sha alwashin taimakawa da yakar ƙungiyar boko haram sauran ƙasashen su ne kamaru niger da kuma benin ƙungiyar boko haram ta mamaye wasu ƙananan hukumomin jihar borno kana suka kwace wani yankin tafkin chadi na ƙasa da ƙasa a watan jiya tun farko ranar litinin da yamma dakarun gwamnatin najeriya suka ce sun sake kwato wasu garuruwa daga hannun 'yan kungiyar boko haram da suka hada da gambaru mafa malam fatori abadan da kuma marti sai dai kamfanin labaran ƙasar faransa ya ce wani jami'in sojan chadi ya karyata ikirarin gwamnatin najeriya ya kuma kara da cewa 'yan boko haram suna rike da garin gamboru wanda suka kewaye shi da mayakansu. To kada dai a shafa labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murar Amurka daga Washington DC. Babban sakataren Majalisar Ɗinki Duna Banki Mun ya nuna bacin ransa a kan yarjejeniyar da ɓangarorin Sudan ta kudu da ke fafata da juna suka cimma. Yarjejeniyar ta yarjejeniyar ce ya kamata ta zama matakin farko da za ta kai ga zaman lafiya. To amma sai ga ta nan dai bambarkwai. a wani jawabi ta hannun mai magana da yawunsa babban sakataren na majalisar ɗinkin duniya ya ce abin takaici ne a ce shugaba salva da abokin gwagwarmayarsa chief rick macha babu ɗayansu da ya yadda ya yi sassauci domin cimma yadda za su raba madafin iko tsakaninsu kowa ya tsaya kan bakarsa a jawabin na ranar talata banki mun ya ci gaba da cewa ba za a samu wani zaman lafiya mai ɗorewa ba a ƙasar sudan ta kudu muddin shugabannin suka ci gaba da kare muradunsu muradun kansu maimakon ba muradun jama'ar su fifiko fiye da nasu yarjejeniyar da, da shugaba kir da matar suka rabta ma hannu ranar lahadi ta ce gwamnatin sudan ta kudu da dakarun 'yan tawaye dole su cimma daidaito kan zaman lafiya nan da biyar ga watan maris to amma bata bayyana yadda za su cimma shirin zaman lafiya ba babu matakan da za su bi su kai ga zaman lafiya fiye da shekara ɗaya kenan da ɓangarorin biyu suka suma faɗa da juna wanda kawo yanzu ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da dubu goma a kana wasu kuma miliyan ɗaya da rabi suka rasa muhallansu. Sarkwata ma'aikatan tsaron Amurka ta Pentagon ta faɗa jiya talata cewa jirgin saman da ke sarrafa kansa ya kai hari cikin samaliya a kan wani babban shugaban kungiya a shabab sakataren yada labarai na ma'aikatar tsaron amurka riya admiral john kirby ya ce harin na ranar asabar da aka kai a kudancin birnin mogadishu da gwamnatin samaliya an auna shi ne kan yusuf deg labaran duniya kenan kuka saurara Doma da labarin mu faro takon daga jamhuriyar Nijar inda 'yan Najeriya da ke zaune a kasar suka ce ba za a bar su a baya ba a haramar zaɓe da ake yi a Najeriya kamar yadda wakilin Shu'aibu Mani ya bayyana. su ma 'yan najeriya da ke zaune a nan birnin maradi na cikin shirin ta kwana domin tunkara zaɓuɓɓuka da ranar 14 ga watan fabrairu 2015 ayar tambaya cikin wani shirye-shirye kuke malam abdulrahman dan sarki shugaban kungiyar 'yan najeriya da ke nan birnin maradi muna shirye-shirye saboda an bani kart wanda ya kamata mu ma mu je mu yi zabe saboda an kire ma an gaice mu je mu ma mu hita mu je mu yi zabe tunda ba mu da nisa da Najeriya ku nawa za ku zabe eh muna da yawa amma bin san wani tirani ya je ya zabe ba tun da abin ba kama mutane ya ce ba dole a ce a je a yi zabe bai san ko mutum nawa ba sai da yanzu najeriya tana cikin fama da gungumi musamman ma kan siyasa da sauransu wani fata kake na a ce wannan zaɓuka a yansu cikin kwanciyar hankali to ina fata dai ubangiji allah ya sa alheri ne zabe ne za a yi wanga gami saboda mu da kama muna gani lalle akwai hayaniya da yawa cikin najeriya sai sa an ka ce mu yi zaben mu nan kusa kusa nan magama nan kusa kusa kwa muna fatan ubangiji allah ya sa mu gama su lahiya sai dai kuma ga rigingimu ga zaɓe da zai gama pdp mai mulki da apc mai adawa waɗansu 'yan najeriya da ke nan birnin maraɗin na masu jan hankali ga shugabanni ya zuwa matasa a kai zuciya ne su domin gudanar zaɓe cikin kwanciyar hankali mm, sunana edmund ogudafo zaɓe na ta yi ah, to ga zaɓen da zai yanzu muna fata ubangiji ya sa a yin shi hankali kwance ba ta shi hankali an shi na zaɓe npdp somebody akin da suke yi sun ci gaba da shi a yi da shi. To tsakanin su shugabannin biyu gudu Jonathan da Buhari na kiran ka. A ni dai in ka in kaliba na na yi son Goodluck Jonathan somebody in kun lura abubuwan da yawa an da ke cikin Najeriya sun kai har ka wuta amma yanzu ya kusa awa biyar awa shida kuma ana shiga da yi kuma bangaren transport ke yanzu akwai hanya jirin kasa inda na yi yama hora na school yanzu daga primary yanzu a secondary yanzu wacce jawanci jihar Kyoto na kai kina an bar shi ya ci gaba da ake shi ko kuma inda NPC ma su yi hankuri wato zabe da aka so a yi Najeriya to Allah ya sa a yi shi cikin kwanci hankali to Allah ina roko yan siyasa do Allah do Allah ku ji tsoro Allah itakullah itakullah ku sani hawa wata rana cikin kabar sai an tambaye ku abin da kun ka aikata me kun ka aikata a duniya sai an tambaye ku ba ku zuwa lahara da kodala ku biya hankali wanda Allah ya ba do Allah a meka mushi kuma shi kai zalunci ku bi mu talakawa mu zama akan talakawan mu ba mu da ku bi amma ku manyan na ku ke hada mu ba wasu ku kudi kar ku yarda kar ki menene yaran su suna can ture wasu amma ku talakawa kuna na ku tare genge muku ta kashe kashe to Allah da annabi ku yi hankali talakawa ku yi hankali sunana Alhaji Abbas wadansu 'yan Najeriya kenan da ke zama a birnin Maradi Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar ranar zabe na ta in zabe za ku yi to jama'a ku zabe a hadali haka kan waɗi kowa ya shaida shatan zaben ku zabe To, madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan. Lallai shugaba adali mai sirrin zaman lafiya, in ya so ai zaman lafiya, in ya ko a tashi sama. Lallai shugaba yake to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anan Washington na cewa karfe biyu da minti goma sha ɗaya na asuba ga Ibrahim Alfa Ahmed da maimacin ciki da gaskiya. Jama'a salamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na ciki da gaskiya. kin ji mu na ku ne an ga kina yawan yin mafarke shi shine muke so mu taimaka miki muna zaune ne kawai sai aka bugo mishi waya da ya amsa suka gaisa ina gajiya ba gajiya sai aka ce masa ai malam abdurrahman ne yake magana daga madina ba za ka gane ni ba dama amma allah ne yake son ka shi yasa ka zama har na kirawo ka samu guli-guli guda ɗari da ashirin ki dinga yawan yin sadaka kin ji ki samo abin rubutu mu gaya miki addu'o'in da zaki dinga yi kin ji ko kake ji tsoro wanda yake cewa shi aljanin ne an kamo shi lokacin da aka gane gidan sai kokarin guduwa to da taimakon mutanen unguwa da kuma ɗaya daga cikin wanda suka damfara ɗin hmm. aka bi shi aka kamo shi ni abin da ya ban dariya ma hmm. aka ce ina aljanin nan sai ga mutum ya fito daga cikin mota hmm. me ya faru me ya faru sai aka ce ai shi ne wanda suke fa wannan din in suka je suka samo lambar ka shi zai buga maka waya ya matsale murya ya ce shi aljani ne To jama'a assalamu alaikum yau shirin namu zai sake salo domin kuwa 'yan damfara za mu taɓo kuma za mu faro ne da masu kiran jama'a a wayar tarho suna musu karyar cewa su aljannu ne daga wata ƙasa mai nisa yawanci wai daga makka ko daga madina kuma suna son su yi ta addu'a kaza ko su yi ta sadakar kaza daga baya sai a nemi raba su da kuɗaɗe ko kadarorinsu bayan an yaudare su kamar ana taimaka musu kwanakin baya aka damke wasu daga cikin masu irin wannan damfarar. To amma wasu daga cikinsu sun tsere, yanzu haka suna garuruwa daban-daban suna yi ko kuma suna shirin damfarar jama'a. Don haka a kasa kunne a saurare mu. Za mu faro da Malama Binta Muhammad wadda aka nemi yi ma wani da suke tare irin wannan damfarar. Bari ku ji abin da ya faru daga bakinta. Muna zaune ne kawai sai aka bugo mishi waya da ya amsa suka gaisa ina gajiya ba gajiya sai aka ce masa ai malam abdulrahman ne yake magana daga madina ba za ka gane ni ba dama amma allah ne ke son ka shi ya sa ka zama har na kirawo ka mm. domin shi malami ne kuma aikin su taimaka mutane kuma mutanen sai wanda allah ya zaba ake taimakawa mm. za su taimaka mishi da addu'o'i kuma da kuma kuɗi masu ɗimbin yawa yanzu zai iya azurta shi daga inda yake nan sai daga kuɗin sun sun same shi. Mm. Sai ce to kai ya aka yi ka da sai ce ba zan iya gaya maka yadda aka yi na san ka ba dan ba wai wani ne ba dan baka ba ko na kawai Allah ne zaɓi kai dai ka je a haka. Hmm. Suka yi sallama yace zai kira shi bayan minti talatin. Lokacin da aka kira shi dinnan wato lambar da ya gani ba lambar Najeriya ba ce. Ba lambar Najeriya ba ce ba. Hmm. Amma ba zan iya tunawa ko ta Saudiya ba ce na gani amma ba zan iya tunawa ba amma ba ta Najeriya ba ce. Haka ne. Bayan san gama maganar nan minti talatin ya ƙara kira. Ya hmm. ƙara kira shi sai ke ce masa zai ba shi wasu addu'o'i ya fara yi. Hmm. ya ce yayi talatin annabi dubu daya fara ma dubu daya hmm. bayan sun gama ya ce zai kara kiran shi in ya gama ya ke masa flashin zai kira shi hmm. da ya gama ya yi masa flashin da ya kira shi sai ce tafiya je ya sadaka dabino ya sai dabino guda ɗari ba ɗari sai ya sadaka casa'in da tara ya ajiye guda ɗaya zai gaya masa yadda zai da dabino. shikenan da suka gama wayan ce masa waɗanda mutanen yan damfara ne in ba haka ba waye san ka a saudi ya ce a ki banda da su shikenan dai bai saurare ni ba ya ci gaba da yin wayarsa sai dai ya siyo ta dabino ya yi sadaka aka sa shi ya wasu salloli ma raka'a biyu aka kai washe gari aka sa mm. shi azumi washe garin washe gari kawai da safe bayan ya dauki azumi bai ma kai ga shan ruwa bayan nisa wurin azahar. sai mutumin ya kira shi da lambar Najeriya ta MTN sai ce mm. ai mana Abdulrahman ne ni ka dawo ne ka zo Najeriya ne ce eh ai zuwa suke cikin kiftawa da bismillah sai a gansu kawai a gari sun zo an rufe ido wato kawai suna da duk inda suke so su bayyana a duniya suna bayyana lokaci guda abin da yake faɗa mishi kenan kwarai da gaske yadda ka faɗa na haka ya faɗa mm. dan ya ce masa ma kafin ya zo zo din ya ce in kana shakku ma za ka iya rufe idan ka yanzu ka ganna kusa da kai ce a'a ba sai mun yi haka ba sai ce amma abin da yake so da shi shine yanzu ya zo masa da miliyan biyu naira miliyan biyu naira miliyan biyu zai iya zuwa da ita a bashi idan ya bashi wannan miliyan biyu zai in ya zo zai samu wasu bukaken akwati guda biyu in ya zo wurin da ya ce masa su ba za su ma haɗa gun ba amma wurin idan ya je ya kwatanta masa wurin zai jidda da akwatin guda biyu an ajiye hmm. saboda haka sai ya ajiye wannan miliyan biyu kawai ya tafi sa a cikin akwatin zai zuba ko kuma ya zai da waɗannan akwatuna guda biyu da zai samu ai akwatin da ya je samu a wurin kuɗi ne a ciki aka kawo masa dalolin amerika ne aka kawo mashi dala amurka ce a cike sannan shi kuma amma sai ya kai miliyan biyu ko miliyan biyu na me oho To, ita kanta malama binta Muhammad an damfare ta, to amma sai a mako na gaba za mu je yadda aka yi nata domin ya bambanta da salon na aljannun. Abubakar Haruna Muhammad na gidan Radio Freedom da ke Kano na daga cikin waɗanda suka yi hira da wani ɗan damfara da ke kiran mutane yana cewa shi aljani ne a can Kano. To amma kafin mu je ta bakin shi ɗan damfarar kan yadda suke yi ga shi abubakar baban 'yan biyu zai bayyana mana yadda aka yi har aka damke wannan ɗan damfara. Abin da ya faru a wannan rana ina zaune don na ma gama aiki ina kokarin tafiya gida daga ofis. Hmm. Sai wani ya bugo min waya sai yake cewa ai na yi na zo na zo na zo yanzu. Sai na ce me ya faru sai ce ai a nan unguwarsu ne wani gida ne guda aka kama na 419 ne. Eh, Wanda suke buga mutum waya a cikinsu sai a samu wani ya makale murya sai ce ai shi aljani ne muna zuwa kuwa hmm. wanda yake cewa shi aljanin ne lokacin da aka gane gidan sai kokarin guduwa to da taimakon mutanen unguwa da kuma ɗaya daga cikin wanda suka damfara din hmm. aka bi shi aka kamo shi yana cikin mota a zaune da ni abin da ya ban dariya ma hmm. aka ce ina aljanin nan ni sai na tsaya ina ta buɗe ido ga ta ina aljani ta aljani zai fito eh <laughs> sai ka ga mutum zaune a cikin mota kwarai da gaske sai ga mutum ya fito daga cikin mota hmm. me ya faru me ya faru sai aka ce ai shi ne wanda suke fa wannan din in suka je suka samu lamba ka shi zai buga maka waya ya makale murya ya ce shi aljini ne hello hello kar ki ji tsoro ke ji wani ku ne mun ga kina yawan yin mafarke mafarke ne muke so mu taimaka miki ki samu kuli kuli guda ɗari da ashirin ki dinga yawan yin sadaka kin ji ki samo abin rubutu mu gaya miki addu'o'in da zaki dinga yi kin ji ko kai ki ji tsoro a wajen kuma sai na samu wani wanda suka yi wa haka hmm. sun buga masa waya sai suke ce masa ai shi fa kada ya tsorata ba mutum bane shi shi aljani ne aljani shi wanda ya kira wayan mutumin kenan yake faɗa haka eh kwarai kwarai da gaske hmm. yake cewa shi aljani ne kuma zai iya tuna a rana kaza wajen wata wurin takwas da suka wuce kenan ya yi masa wani abu ya ji daɗi to shi kuma shine saboda ya ga wai irin yadda yake wahala a rayuwa yake so ya taimaka masa yanzu hmm. amma abin da za a yi daga farko shine ya je ya sayo dabino kwano guda sai ya sadaka da shi <laughs> hmm. ya je ya sayo dabino kwano guda ya sadaka da shi daga baya da suka daɗa yin wayar ya ce musu ya sayo dabino ya yi sadaka da shi sai aka ce to ya je ya sayo alawayo yadi hudu hmm. na ce to ni ba mutuwa ake ba ba komai ba ka je ka sayo alawayo <laughs> ya tafi ya je ya sayo alawayo sai suka ce masa to abin da za a yanzu shine shi a lokacin da yake waya da shi wai yana maka a maka ya sallar magariba zai kuma dawo nan Kano ya sallar isha nan Kano shi aljanin kenan na ƙarya eh, shi aljanin ba eh da mm. karya mm. sosai sai yake ce masa abin da za a yi za su yi masa wani taimako in Allah ya yarda kuɗi dai ya daina matsalarsa a rayuwarsa kuɗi ma har sai ya ɗauka ya ba wani ya ce to shi kenan shi yana ganin ai ga ya samu hanya wadda ta kusa bullewa mm. suka ce to amma me wai akwai wani turare da za a saya da shi za a yi masa abin da za a yi masa mm. a China ana sayar da turaren dubu sittin mm. a India kuma dubu tamanin ake sayar da turaren saboda haka abin da za a yi shine wanne yake so a siyo mutum har ya kulle kuɗinsa zai je ya kai musu naira dubu sittin da wani abu eh. kuma kafin nan sai yake ce masa abin abin za a iya turo kati kati na waya na dubu ashirin wannan kati na dubu ashirin da zai turo mm. eh, wai abokanan dai da za a haɗa abin ne da zai kira su za su daɗa taimaka masa akan abin za a kira su zai bubbuga musu ba wani abu ba. Hmm. amma wannan kar ya biya ce ya turo kuɗi ya tunanin ko wani abu ne ya kwantar da hankalinsa. Hmm. abu ne an kusa haɗa abu ya kuma kusa haɗuwa da ya haɗa matsala ya yanke masa a rayuwarsa. haka. mutum ya zo ya nemi kati ya lissafa kati na naira dubu ashirin ya tura a waya ya tura a waya. subhanallah ya riga ya tura katin dai. ya tura kati na dubu ashirin kati ya tafi. Hmm. to inda inda karshen abin ya zo za a kama aljani a hannu shine lokacin da suka yi cewar zai kawo kuɗi sai ce to abin da za a yi na dubu sittin din za a sai wanda ake sayar da shi a China. A China. Mm. Sai ce to yanzu ya za a yi tun da gashi kai aljani ne ni kuma gashi mutum ne ni. Sai ce masa abin da za a yi ka zo nan wajen unguwa ɗorayi akwai daidai wajen wata unguwa a ciranci. Mm. To idan ka zo daidai wajen sai ka buga min waya. Ashe ashe shi aljani mutum ɗin yana wajen a makale. Eh. ya zo bai kuma lura shi kuma da ya tashi tahowa sai ya taho da wasu abokanansa suka taho haka tunda a lokacin shi a yadda yake cewa abin da ya fara zargin cewa akwai alamun damfara a cikin abin da suka zo ya buga masa waya ce to gani na zo sai ce to ka duba sai ya ce akwai wata mota ga ka duba daidai jikin mota daidai tayar mota ta baya ka ajiye kuɗin shi yana su sun gan shi a lokacin amma shi aljanin bai gan su ba ya zo yana ta duba dube ya aje kuɗin kenan sai suka koma gefe sai ce to na ajiye maka kuɗin hmm. ya zo ya sunku ya zai ɗebi kuɗin kenan suka zo ko suka shi abubakar Haruna Muhammad na gidan Rediyon Freedom. Masu sauraro idan Allah ya kai mu a shiri na gaba, za ku ji ta bakin wannan ɗan damfara da aka kama har da bayanin majalisar su ta 'yan damfara a nan Kano da kuma wasu salon damfarar waɗanda ba na canja murya a ce aljani ba ne, duk domin a raba mutum da dukiyarsa. daga yanzu idan wani ya kira ka ya ce maka shi aljani ne daga madiyana to ka tabbatar da cewa damfarar ka aka shirya za a yi domin a raba ka da dukiyarka hausawa suka ce idan kunne ya ji to jiki ya tsira ibrahim alfa ahmed daga washington ke cewa mu huta lafiya haka yake to Allah kyauta yanzu kuma ga Mustapha Nasiru ba tsari da sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako. Da jaridar Blueprint za mu fara sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako. Da babban labarin ta da ya shafi babban zaben kasar da ke tafi a cikin wannan wata. Jaridar da ta ambato manyan jami'an tsaron Najeriya na cewa za a gudanar da zaben kamar yadda aka tsara. Jaridar ta ambato shugaban sojojin Najeriya iya Marshal Ellis Bade. yana cewa sun shirya ma duk wasu da za a iya amfani da su wajen dagula al'amurra a lokacin gudanar da wannan zaɓe. To ita ma dai jaridar People's Daily da batun siyasar ne ta yi babban labarinta da wani rahoton da ke nuna cewa wasu gwamnoni biyar na shirin canza sheƙa ya zuwa jam'iyyar APC nan ba da jimawa ba. Jaridar ta People's Daily dai ta ambato tsohon shugaban riko na jam'iyyar PDP a Najeriya Abubakar Kawu Baraje yana cewa a ranar Litinin ɗinnan da ta gabata sun zanta da wasu gwamnonin PDP biyar kuma suna shirin shiga jam'iyyar APC kafin babban zaɓe mai zuwa. To a can cikin jaridar Daily Trust kuma ta yi babban labarin ta ne da wasu matasan da suka gudanar da wata zanga-zanga a harabar ofishin hukumar zaben Najeriya da ke Abuja a ranar Litinin nan da ta gabata. Jaridar ta Daily Trust ɗin dai ta ce matasan da ke zanga-zangar da yawansu ya kai kimanin ɗari suna buƙatar ganin hukumar zaben Najeriya ne ta jinkirta gudanar da zaben mai zuwa. domin hukumar ta samu damar baiwa kowane ɗan Najeriya katin zaɓensa na dindindin. A nata gefen jaridar Newsline da ke fitowa mako-mako ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta ne da batun hutun dolan da ministan ilimin Najeriya ya tura babban magatakardar hukumar shirya jarabawar kammala karatun sakandare wato neko Professor Promise Opala. Jaridar dai ta ce ministan ilimin na Najeriya Malam Ibrahim Shekarau ya baiwa magatakardar hukumar ta neko farfesa promise opala umarnin tafiya hutun da ba zai koma ga bakin aikin shi ba in ji wannan jarida ta newsline a ƙarshe dai da jaridar leadership za mu kammala sharhin jaridun na wannan mako da kuma babban labarin ta da ke nuna cewa sojojin najeriya sun aukawa dajin sambisa da bama-bamai jaridar dai ta ce a ƙoƙarin da sojojin najeriya ke yi na ganin sun fatattaki 'yan ƙungiyar Boko Haram. ta dai sojojin sun kai harin bama-bamai a cikin dajin Sambisa da ma wasu wuraren da 'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin ke ɓoye, kamar yadda jaridar ta bayyana. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To, madalla sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro ko ka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum murya Amurka. Sunana Basiru mai tsirera ba kowai zaɓe ra'ayi ne. Suru lokal gaban jihar Kebbi tarayyar Najeriya. Biyoye don Allah da wannan kufa ɗaya ma mai jima gwamna su samu ɗakin gari. Wallahi muna nan tare da shi ɗari biyu da ɗari. Amma don Allah da annabi shi walwale rikicin tsakanin alhaji bello da Latin kawo da shi da nasiru saboda nasiru zai wallahi bai samu kowa ba kuma wallahi tallahi an zalunci da Latin ne to mai jima gwada tun da ba a tsallin ya ba don Allah don annabi kamar da dallatu a kan kujera dai ya magana ba su zaɓe ra'ayi ba ko su matsal gama jihar Kebbi Najeriya. Assalamu alaikum murya Amerika. Mai magana Suleiman ɗan Nijar matankari mazanni birnin Akara Ghana. Gaskiya ina kira ga 'yan uwanmu 'yan Nijar. wallahi tallahi ku yi hankali da kanku gaskiya wannan yawan zanga-zanga da kuke yi bayya kamuna alsheri ku diba ku gani kasashen da ake ta tintinu ba inda kasashen su suke tafiya sai koma baya suke yi don shi yasa zama lafiya ya shi zama dan sarki wallahi ku kwantar da halin hankalinku ku ba kanku lafiya ruwa mu kanku asiri Allah ya ruwa muna asiri ga baki ɗayan mu sannan kai kuma shugaba muhammadu isufu don allah don annabi ka rika yin adalci ka rika sanin ya kamata yan adawa kuma ku rika sanin abin da kuke yi saboda wani abin da kuke yi ku da kanku ba wani abu na sa kuke shi ba kuma kwaɗayin milkin ne kuma in kun ka yadda kuke cewa Muhammadu Isu na yanayin kaza kaza kaza kuma haka za ku yin shi saboda Muhammadu Isu shi ma da kanshi ya yi muna mun gani tunda lokacin da ya ce muna Mahmud Isu yana so ya tauye mu ne yana so ya rike mulki ne mai da abin shi kaka gida to yanzu gashi na aishi ma yana yana gwada irin nashi dan shi yasa yan nijar kalubalen ku sani yanzu kowa kan shi yake so ba wani ba kowane dan siyasa ka gaina maka daɗin baki wallahi kan shi yake so ba wani ba assalamu alaikum to madalla kafin mu karkare baki daya ga takaitattun labarai kasar jordan ta rataye 'yan ta'adda biyu safiyar laraba din nan a wani abin da ya zama kamar mayar da martani ne akan kashe mayakinta da kungiyar isis ta yi ɗaruruwan sojojin chadi suka shiga yankin arewa maso gabashin najeriya a wani shirin haɗin gwiwa na ƙasashen yankin domin kawar da ta'addancin boko haram babban sakataren majalisar ɗinkin nuna banki mun ya nuna ɓacin ransa akan yarjejeniyar da ɓangarorin sudan ta kudu da ke fafata da juna suka ce sun cimma headkwatar ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta faɗa jiya talata cewa jirgin saman da ke sarrafa kansu da kansa ya kai hari cikin somalia akan wani babban shugaban kungiyar al shabaab To a gaishe ka da takaitattun labaran kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma can da rana idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji mu da sababbin shirye-shirye ciki har da himma ba ta ga rago na Bello Habib Galadanci. yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman salihu garba da ya taya na gabatar da shirin da malam sidi da ya haɗa shiri da ba da umarni da injiniyan mu na yau jim harman alheri muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.